zauren matasa. Masu sauraro mu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da yake duba abubuwan da ke cewa matasan tuwa a kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen. Da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A shiri na kusa da na ƙarshe na zauren matasa da ya sauka a Bauchi, inda matasa suka taru don tattauna abin da ya dace su mai da hankali a kai bayan kammala babban zaben Najeriya na 2023. Zaben da yin za tuna ya samu fafatawa da matasa inda aka samu wasu daga cikin matasan masu karancin shekaru sun lashe zaɓe musamman ma a majalisun dokoki. Shin waɗanda suka lashe zaben nan za su cika alkawarin kyautata rayuwar matasan ko sun yi zane ne kan ruwa? Matasan sun duba matakan dogaro da kai maimakon jiran gawan shanu. Dama gabanin zaben mun zanta da matasan don bayyana irin rawar da ta dace su taka a yayin zaben. Matasan sun haɗa da Almustapha Haji Sufi askan matasan Arewa Abdurrahman Amfel Shekal, lami Hanson Baljanga, karamar hukumar Alkaleri, da Babawo Chelsea Kofaran. A makon jiya matasan sun duba abin da ya dace matasan su riƙa yi ga 'yan siyasa. Maimakon su riƙa matsa musu da bukatun ƙashin kai ya dace su rika duba abubuwan da suka dami al'umma. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren. BOA muryar Amerika yau mun zo da gaisuwa. Dashen Allah kuke kamar dai ciyawar nan ta kai To shine nake ba da ƙarin shawari akan mu kanmu matasa duk abin da ya faru a kanmu ne amma idan muna muna addu'a kuma su kansu muna musu addu'a kar mu dinga musu furuci mara kyau dan a ce wai dan ba ni san wani kaza maimakon tsayar ta ya da addu'a dinga musu furuci mara kyau zai dawo kaina ne da iyalai na da al'umman wannan wanda ake mulkan to dan haka nake ba da shawari sosai matasa a dada ba da hazaka kamar yadda baba Chelsea yake faɗa dan lami akwai ina zuwa ma akwai wani abin da ya fici mana rai yanda mutane suke bin gidan yan siyasa zaka je gidan dan siyasa yanda ka kasan kasuwa ne take ci za ka samu mutum 200 biyu biyar mutum kwamishina ne kawai ka je ka tara masa irin wake nan dan Allah dan annabi me zai sa ba zai buye ba. Al Mustapha ma Burin baka wani labari akwai wani minista a nan Abuja wanda kusan farkon gwamnati akan san yadda ake gamuwa da shi ana zuwa gidansa kuma yana fitowa masallaci a yi sallah to yanzu in takaici ma ya kai shekara baya zuwa masallacin ya yi sallah kuma sai ya bari an ta da sallah zai wuf ya fice daga gidansa ya yi laya zana kenan baya son a sa shi to wallahi babban matsalan da take faruwa kenan Alhaji Nasiru in aka san kai dan siyasa ne da wanda ya yi kama da wanda bai yi ka ba da dan jam'iyyar ka da wanda ba dan duk za a ta zuwa maka gida a to kai ma sata za kai ka ba su. in fa da gaskiya ya kamata kowa je nemi na kansa ne shi yasa zaga yan majalisa da kauyukan su ba sa koma wani in zo sai wata guda bai je mazaɓar sa wani sai wata uku bai je ba mustafa kana so ka ce yawan bukatun mutane ne na cikin abubuwan da ke sa yan siyasa a sosai ma kuwa wallahi tallahi mafi yawanci yawan bukatun mutane yanzu Alhaji Nasir Eli Kaya dan majalisar jaha kawai wallahi tallahi a sati yana samun tek sama da guda ɗari uku, da kyar ka samu guda hamsin na bukatun al'umma ne duk bukatu da hamsin na kashin kai ne yata za ta yi aure a'a zan kara aure garuna ya faɗi, shaddan gidana ta lalace a'a eh, gobara a'a ibtila'i a'a babu lafiya ƙarya gaskiya haka za a ta kirkiro kai akwai mutumin da ya kai ya kawo wani gwamna ne ya ce ce kai eh, ya ce masa yan siwa ne mata na ta aihu malam eh, nasiru to abin ne ya masa yawa kawai kowa zai ce masa mata na ta aihu ya ce to tun da eh, aka samu juna biyu ta dauki tsawon watanni nan duk baka shirya ba sai yanzu gaba ka ce mun ta aihu saboda abin ya dame shi ya yawa kuma malam nasiru ma karewan tamani babban abin da dai sunan Allah miyan son gaye barjanga karan babban abin da dai daga maka hankali shine a yanzu aka yi dan majalisa dai lissafa duk kudaden da yake samu a wata to bukatun al'umman kuma sun fi karfin dan kudaden da yake samu din to ni shawarar nake so in ba wa magoya ba especially wanda kuka tsaye da shugaba Allah ubangije ba su nasara ku yi iya kokari ko ku kau da kanku da tunaninku na cewa sai ka bi dan siyasa ka yi kuɗi ka san majority yanzu mutane kowa zai tashi ko ce maka in ba na siya ga siyasa ba ba zan yi kuɗi ba in ba na mannu da masu mulki ba ba zan shiga mota ko ba zan yi babban gida ba wallahi Allah shi yake bayarwa Allah da ya bashi kama zai iya maka jaraba kai ma ya zo ya baka da samu da rashin duka jaraba ce a gurin Allah dan Allah mu cire tunanin cewa sai mun wani yan siyasa mu samu wani kuɗi mai gwabi ko mu mota mai raba su kuma shugabannin shawaran da dan basu duk da ba su daukan shawaran talaka daga ran da Allah ubangiji ya baka nasara ka ci mulki ka ji waranka da wanda ya zabe ka da wanda bai zabe ka ba in dai shi dan jihar ne ko shi dan kasar ne yana da hakki a kanka ko ka masa adalci ko kar ka masa adalci ka ce dan jam'iyyar adawa ne rana alkiyama Allah ubangiji zai tambaye ka to idan da za su tafi da wannan tunani din daga ran da aka rantsar da su da su nemi magoya bayan da za su ba shi shawara a kowane party in wancan kwando da kayan gwari ne in wancan APC ne wancan PDP ne afga ne in ma jam'iyya mai menene da ka nemi wanda zai baka shawara ko wanda ka san eh lalle mutumin kirki ne yana da record a ƙasa ko a jiha yana da kyakkyawan shaida yana da kyakkyawan alaka da mutane ka ɗauko shi ka ajiye shi a kusa da kai kar ka yi lissafin shi mai karamin karfi ne shi talaka ne kai dai kai amfani da abun da zai baka shawara insha Allah ta'ala zai taimake ka zai taimaki gwamnatin ka to amma ka san ba shi ne a gaban masu mulki amma da wannan shawara na basu karanta mu ko mabiya don girman Allah mu rage kwaɗayi don mai kwaɗayi shi ya san gidan mai ruwa mm. kuda kuma an gurin kwaɗayi ake iya kashe ta to idan mu muka yaƙi kwaɗayi da son zuciya insha Allah ta'ala za mu iya sabarin bayan Allah nan su mana aiki da suka yi alƙawaran da su mana kafin su samu nasara amma matukar muka ce wai kwaɗayin mata ta haihu mata na tana asibiti idan aurar da yata na zai aure an mun karya an mun targade ciwon kai ibamul boska mm. to gaskiyar magana ba za mu taɓa barin su mana abin da ya dace ba don haka mu mu cire kwaɗayi su ko su ji tsoron Allah akan shugabanci da Allah ubangiji ya su. Abdurrahman Shekala yake magana yana daga cikin dalilan da ya sa wasu 'yan siyasa idan suka yi nasara sai su canza layin ma waya ga baki daya layin da ka san su a da ba shi da ka same su ba to idan har da mu ci gaba da bibiyan su da takura musu don bukatun kai to ba za mu fita a cikin fen shekar ina kira ga matasa da farko mu ji tsoron Allah mu saka ƙaunan 'yan uwanmu a ranmu mu saka ƙaunan yankinmu a mu idan har muka saka son zuciya don muna tare da 'yan siyasa kan mu kawai muka sani ba za mu nemo abin da zai kawo ci gaban mu yankin mu domin ya taimaki gaban mu da bayan mu ba babban al'amari ni dai ina tunani shine duk wani dan kasa na gari ya kamata ya kokarin ya kiyaye mutuncin kasansa ba mu da ta kasa duk duniyar nan sai Najeriya kuma duk jihar da ka fito a aka haife ka ba ka fito da tafi wannan to babban al'amari al'amari mai kishi mai koyi da hali na manyan kwarai in eh, kullum ka ji an ce sardauna za a ce tafawa kwalewa to amma sai mu faɗe su ne a baki amma babu aikin da suka kuma a zukatan mu to don girman Allah mu gyara zukatan mu babban abin da ya fi damun rayuwar al'umma yanzu shine son duniya son duniya ya mune kowa damuwar sa arziki ko da ƴaƴansa za su mutu ko da makwabtan za su mutu don girman Allah mu so junan mu mu kaunaci junan mu mu tausaya junan mu yayin da ka taimaki wani a lokacin kai ne kake da gundar hankali in ka taimaki makwabtanka makwabtanka shi ma taimaki makwabtan al'umma gaba da ta samu dama amma daga zarar yanzu irin halin da ake cikin na face da wata suke bi anguwa anguwa mutum talatin malam su duro muku anguwa su duro muku gida duk suke wani aikin wasu daga cikin su rashin aikin yi wasu daga cikin su san zuciya wasu daga cikin su rashin tarbiyya wasu daga cikin su sun raina sana'o'in da suke to kaga dole irin wannan mu ga mu gaskiya dole duk mai aiki ya dauki aikinsa ba ake hakimi mai anguwa kansila dan majalisa ba ake gwamna kowa ya gane matsayinsa kuma a tsaya a hukunci a bisa adalci a hukunta mai laifi a kuma baiwa mai gaskiya gaskiyansa haka za a samu kuma sannan duk abu a ajiye shi a mahallinsa wanda kyautatawa kar ka raba tsakanin al'umma yi musu musulmi da kirista kyautata musu wanda ya ka da bai yi ka ba yi masa Allah ya san kama sai Allah baka mafita amma daga zarar an sa son zuciya sai mata na zan bai kwangila a dan uwan mata na zan kai aikin haji a dan uwan mata na zan bai matsayi mai kyau a a kujeran kwamishinan kananan hukumomi ana samun kuɗi a zan bai mu wane a kujeran local a kujeran tsagiyar nan ba a samun kuɗi To lokacin damana ka ɗauki to duk wannan ba dai bane a yi cancanta a yi adalci kairun nasi manyan fa'un nasi mafi alkairin mutane a cikin al'umma shine wanda ya kyautata musu in ka kyauta kuma Allah zai taimake ka mm. na'am bari mu ji bayanai na karshe karshe eh, na eh daga karshe zan sake kira ga musamman yan uwa matasa mu saka tsoron Allah a ranmu mu kawo abin da zai taimaki yankunanmu domin idan har muka yi bulus da irin wannan abin muka sa son zuciyarmu ne kawai to da mu yi ta zama ne muna mai da kanmu baya ɗazu mun ba da misali da wani shugaba ɗan majalisar jiha a bauchi wanda e, idan ka gan shi a bauchi ɗan majalisar jiha ne ba za ka ce ɗan majalisar jiha ba ne saboda me yadda yake shiga cikin al'umma baya hawa mota in ka ga rigan jikinsa babu batun ma ɗan majalisa haka ya shekarar wannan hudu cif cif kuma Allah Ubangiji ya sa al'umma suka ga zuciyarsa suka sake Ka ba shi dama yanzu ya koma majalisar da ba a taɓa maimaita ta ba. Mu dakata a nan matasa, makon gobe Allah ya kai mu ma zo da shirin karshe Amma kafin lokacin, a madadin muryar Amurka. Ni Nasiru da Malika da na shirya kuma na gabatar da shirin. Ke cewa su yi mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. America.